assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata 24 ga watan jimada thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1433 daidai da 15 ga watan mai shekara ta 2012 a yau da izinin Allah za mu ɗauko karatun littafin alfarƙu bain alfirak na al'imam abu mansur abdulkahir bunu tahir bunu muhammad al-bagadadi wannan littafi na alfarƙu bainal Firak kamar yadda cikakken sunan shi yake wa bayanu firkatin najiya minhum عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها littafi ne wanda yake bayani dangane da rarrabuwan ƙungiyoyi da ake danganta su zuwa ga addinin musulunci wannan ya samo asali ne a shahararren hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kasa rarrabuwan al'umma gida uku cewa yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya nasara sun kasu saba'in da biyu ya ce lalle al'umman nan su kuma za su kasu saba'in da uku amma ɗaya daga cikin waɗannan karkasuwa da al'umman musulmi za su yi ita ce kadai mai cin nasara mai tsira wacce take kan turba ta kware to waɗannan abubuwa da annabi ya zayyana faruwansu a ƙarshen al'umma sai ga su kuma sun faru kamar yadda ya ambata wannan shi ke ƙara tabbatar mana da nagarta da ingancin annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma malo ya ce zai yi magana dangane da aƙidun waɗannan ƙungiyoyi da ake danganta su zuwa ga addinin musulunci haka ya kawo fatoyi da ra'ayoyin manya-manyan malamai na wannan addini na musulunci dangane da waɗannan ƙungiyoyi a takaice dai annabi ya riga ya gama bayani tsab a inda yake cewa wacce take kan tarba ta kware daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ita ce wacce yake a kanta da shi da sahabban shi a lokacin da yake wannan jawabi wannan ne ansan da annabi ya ba sahabin da ya mai tambaya dangane da cewa wacce ce firkatun najiya Allah madaukin sarki ya sa mu dace muna kan wannan tawaga wacce za ta tsira sakamakon waɗannan rikita-rikita da ɗirkaniya da al'umma suka samu kansa a ciki Allah ya samu dace wannan littafi na alfarku bayan alfirak ɗauko abubuwa masu yawan gaske na waɗannan ƙungiyoyi da kuma abubuwan da ƙungiyoyin suka ƙunsa na wasu ɓangarori na miyagun aƙidu da manufofi waɗanda suke gurɓatattu ne da suka ci karo da shiryar wanda annabi ya yi a cikin alkur'ani da sunna allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan littafi yana da bugu iri-iri da aka yi mashi sai dai wannan taba'an ita za mu yi ƙoƙarin marike ba don komi ba sai don irin abubuwan da ke tattare da ita na ta'alika da takharijat na wasu maganganu da aka yi a ciki Allah ya sa mu dace da farko ma da yace bismillahir rahmanir rahim bayna yaday hadhihi taba'a wannan taba'a kafin shiga kai tsaye cikin abin da aka zuba a ciki na waɗannan bayanai da muke son mu san su don mu faɗa ko kuma mu faɗakar da 'yan uwa to ga abin da su waɗanda suka yi aikin buga littafin da yaɗa shi a duniya suka ambata alhamdulillah al-munfarid bil wahdati wal jabarut godiya ta tabbata ga Allah wanda shine makaɗaicin sarki da ya kaɗaita cewa shi kaɗai yake bai da abokin tarayya sannan mulki da buwaya da ɗora doka na lalle abi a hannun sheki ba dai isa isamawatu al’ard Allah shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar sammai da kasai ba tare da kwaikwayo daga wajen wani ba babu shawara ko gudunmuwan wani zilmulki wal malakut Allah madaukin sarki shine ma'abocin mulki da kuma mallakan kowa da komi alladhi la yudamu man sakana ilaihi wattakala alai duk wanda ya natsu wajen bin Allah sannan ya dogara ga Allah ga dukkanin al'amuran shi to ba zai taɓe ba ba zai shiga kunci ba al'amuran shi ba za su watsi ba wassalatu wassalamu ala nabiyihi wa mustafahu min khalqihi wa habibi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin shi zaɓaɓɓen shi daga cikin halittun shi sannan masoyi ba shi ƙa'idul ghurral muhajjalin inda shi ne babban kwamandan dakarorin nan masu haske biyar shi ne shugaban annabi muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallama ajma'in irada amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidan shi da sahabban shi gaba ɗayansu amma ba'adu malo ce to bayan haka arsalallahu ta'ala khatama rusulihi Allah madaukin sarki ya aiko cikamakin manzannin shi bi risalatin gharra da wannan sako wanda fari ne kar sannan daren wannan saƙo kamar ranar shi ne babu abin da yake shigewa duhu ballantana a gaza fahimtar shi wa dini sahalin yasir kuma addini ne mai sauƙi addini ne wanda babu kunci babu wahala sannan addini ne wanda bai buwaye masu yin shi ba lagumu da fihi babu wani abin da yake sakaye wani abin da yake ɓoye ko kuma abin da aiki da shi zai zama mai wahalarwa ne cikin addinin wala taqidin wala kunutin sannan babu abin da ya kudurce wannan addini wanda zai zama ya haifar mai da cikas ko kuma wasu kwazazzabai masu haifar da gargada masu haifar da rudani a cikin shi kalkamar al'ablaj fil laylil adlaj wannan addini kaman wata ne mai cike da haske tar a wani dare wanda duhun shi ya kai matuƙa wata ya haskake shi aka waye gari addinin musulunci kaman wani alheri ne da ya zo cikin al'umman da suke cikin yanayi na duhu yanayi na ɓata yanayi na fagamniya sai ya zo fitar da jinsin ɗan adam daga cikin ruɗanin da suke ciki waƙidatun tuwafiƙul fitratus salima kuma aƙidan musulunci aƙida ne wanda ya daidai da irin ginin halittar da Allah maɗaukin sarki ya ɗan adam aƙida ne wacce ta dace da yadda Allah maɗaukin sarki ya shirya ɗan adam ya kasance allati fatarallahu nasa alaiha irin ginin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora ɗabi'a da yanayin yadda ɗan adam zai iya karɓar addinin ba tare da ganin ƙyashi ko wahala ko fuskantar cikas wajen gudanar da rayuwar shi ba daliluha abinda ke tabbatar da nagarta da ingancin musuluncin bawa shine ashhadu an Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mutum ya shaida cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzan shi Ta tamassaka biha qaumun wasu mutane sun yi roko da wannan kalman khalasat qulubuhum sai aka waye gari zuciyarsu ta kubuta min adran at-taqalidi wal asabiyya daga tsatsan nan na goyon bayan wanda ya zo da abu ba da dalili ba ba su biyayya makauniyan biyayya da akan yi ma wasu sakamakon ƙabila ɗaya ko sakamakon zaman gari ɗaya ko ra'ayi ya zama ɗaya ko kuma haka muka taso muka ga magabatan suna a kai ba su ba su irin wannan takalidanci ta sakamakon rukun. da wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah don duk wanda ya fahimci wannan kalma zai fahimci cewa fa yanzu babu wani wanda zai zo da doka na aiko a bari sai Allah ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk wanda zai zo da aiko a bari in dai ba annabi ba ne to duk yanda yake da mutunci da daraja da ɗaukaka da buwaya a hannunka imani da wancan kalma za ka ajiye nashi ka dauki na annabin sannan suka kubuta daga fitinan nan na kabilanci cewa wani ɗan garinmu ne ko zanen fuskanmu ya ɗaya da shi ko shi ne muke da alaƙa na keke da keke da shi saboda haka abin da ya zo da shi wannan shi ne daidai to sakamakon roƙo da wancan kalma da fahimtanta da ƙudurce ta da aiki da ita sai aka waye gari zuciyarsa ta yi fari sun samu tsira wasaffat nufusuhum lima ohun ilaihi rasulul iman sannan zukatansu ta haskaku ta samu yalwa da za ta iya karɓan saƙon da Allah maɗaukin sarki ke nufinsu da sa'ansa su aiwatar shi ne suka iya karɓan abin da manzon imani yake kiransu zuwa gare shi na dukkanin ƙa'idoji da matakan addinin sakamakon wancan imanin da tunkure ta kalidul a'ama da al'asabiya sai zuciyarsa ta iya karɓan wannan saƙo ba tare da ragayya ba wata ma'annat ilaihi hawa sannan aka waye gari dukkanin gudanarwansu da dukkanin yanayinsu da abin da za su faɗa su aiwatar ya natsu da wannan addinin ba tare da ƙorafi ko kuma gazawa ba wasu tan saka wata lufka sai aka waye gari sun yi riko da wata igiya mai ƙwari wanda ba za ta katse ba kinan duk mutumin da ya imani da Allah ya yabi da manzon Allah shi ne jakadan da Allah madaukin sarki ya aiko ya yi umarni da abi shi to zai tsinci kan shi a cikin waɗannan bayan Allah na ƙware tare da cewa Allah madaukin sarki ya ce wa na minhum lamma yalhaqu bihim wasu 'yan baya da suka taho a bayansu su waɗannan bayi na ƙwarai to suna tare da su a gamamman imani suna tare da su a sunan cewa su ma tawaga ne daga cikin tawagan musulunci amma daraja da buwaya da ɗaukaka ba su cin masu ba وما ha'ula الخير minal المؤمنين tare da waɗannan tawaga na alkhairi tawaga ta ƙware abin yabo daga cikin muminai da halal islamu qaumun muqallidin liqaumihim sai aka samu wasu tawaga sun zo sun shiga wannan addini na musulunci to amma su suna ɗauke da guba wanda su tawagan farko allah maɗaukin sarki ya kiyaye su daga wannan gubar shine suna da taƙalidanci da mutanensu su 'yan goyon bayan yaransu ne su 'yan goyon bayan 'yan garinsu ne su masu goyon bayan iyayensu da kakanninsu ne da abin da kuma iyayen suka gina a kan shi ko da ba daidai ba ne lam tu khalil bashashatu hada dina qulubahum aka waye gari zuciyarsu ba ta rungumi wannan addini ta sha ta ƙoshi kamar yadda waɗancan suka kundinu addini na alkhairi ba sai aka waye gari zuciyarsu ba ta iya gamewa da abin da waɗancan na farko zuciyarsu ta gamu da shi na watsi da takalidanci da kuma asabiyanci ba wadda khalaqawmun akharon, ana nan sai wasu tawagan ma suka ƙara kunno kai suka fado cikin wannan addini na musulunci na bil islam suka zo suna bayyana cewa su faɗin nan tofa a ji a sani su ma musulmi ne suna bayyana ayyukan musulunci a fili gabansu na aiwatar da duk abin da musuluncin ya ce a yi wahum yadmiruna alkaid wal makari wal khadi'a tare da haka zuciyarsu na kullace yana tattare da makirci da kulle mai hallakarwa da cutarwa ga addinin da kuma waɗanda suke cikin addinin wa ha'ula kun waɗannan kaso biyu da suka afkoma addinin musulunci a bayan addinin ya gama tarbiyya da tace wasu bayi na ƙwarai humul aslul asil waɗannan su ne asali na farko fil furqatin lati hadathat fil islam dangane da wannan rarrabuwa da waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan akidu da ra'ayoyi waɗanda suka faru a cikin musulunci a sanda suka zo sai suka kyamaci wancan zango na farko da suke su ne asalin waɗanda annabi ya tarbiyyanta da tarbiyyan da Allah ya umarce shi ya tarbiyyanci al'umma a kai su sai suka shigo da wani abu baƙo na taƙalidanci da asabiyanci da mugun kulli da muguwar manufa da ƙoƙarin rusa addinin tare da cewa ana nuna cewa tare ake su aka waye gari da waɗannan tunane-tunane da akidu da ayyuka da suka faɗo da shi cikin addini sai suka samu daman bazararsansu jijiyoyinsu ya kama ƙasa a cikin tsarin musulunci sai suka haifar da ɓannan da suke nufin haifarwa wanda shi ne a yau yake illata tafiyan musulmi faƙada farraƙul jama'a ila faraƙin wa shiya'in to sai suka rarraba jama'ar annabi zuwa ga aƙidu da ƙungiyoyi mabambanta wa kullu hizbin bimaladaihin farihun sai kowace ƙungiya daga cikin waɗancan ƙungiyoyi sai suka zama abin da ke gabansu kaɗai suke alfahari da shi ba abin da ya dame su da mai musulunci yake ba abin da ya dame su da su goyi bayan addini kamar yadda jama'an farko da suka ƙoshi da tarbiyyar annaba suka yi sai ya zama addini suke yi amma da sunan ƙabilanci addini suke yi da sunan goyon bayan ƙabila ko goyon bayan iyayensu da kakanninsu waɗanda iyayen da kakannin ba annabawa ba ne hasali ma kan ɓata suke suna goyon bayan ƙungiyar da suka kafa da kuma kishinta wannan shi ne abin da ya haifar da waɗannan karkasuwar sai kowanne ya bar musulunci sai kuma alfahari da abin da yake gaban shi Layan yanju ha illa man rahima rabbi babu wanda zai tsira daga fada ma wannan bala'i da waɗancan musibabbu da kawo cikin addini kalla maɗaukin sarki ya ji ya mai gamdakatar ya tabbatar da digadigan shi Malam ya ce wa ya ji ji'u kitabul farko bainal firak li'abi mansur abdulkahir bunu tahir bunu muhammad al wannan littafi na baban mansur abdulkahir ɗan muhammad albagadadi ya zo liyar sidal firak saboda ya toshe alfarku wannan rabuwa wannan farfasuwa wannan gaba da wannan fashewan da aka samar har waɗancan suka iya kullo kai suka ruguza addinin da annabi ya zo da shi allati tafarraqat wanda ta rarraba ilaiha jama'atul muslimina ta raba nan ta raba can ta tsinka can ta ɓalgace nan aka waye gari al'umma bayan da suna cure yanzu kuma sai suka zama ashtatan matanawil alhadith sai zama littafin ya kunshi hadithan nan alladhi rawahu at-tirmidhi fi sunanihi wanda allamatu abu isa tirmidhi ya fitar a cikin littafin shi na sunan fi tafarruka hadhihi al-umma da yake bayanin cewa wannan al'umma za ta rarrabu ila talatin wa firka zuwa ga ƙungiya-ƙungiya har saba'in da uku ihidahunna najiya ɗaya daga ciki ne tallin tal wacce za ta tsira wahiyar ahalus sunna wal jama'a su ne ahalus sunnati wal jama'a waɗanda suka tabbata akan abin da annabi ya tabbatar da sahabbai a kai kun gano wannan da kyau ko wa haƙaƙa haqqaqa asla hadhal kitab usul hadhal kitab malai yace haƙiƙa an tsaya an tantance asalin wannan littafin keke da keke wa fassalahu kuma aka bi aka binciki aka tsara aka fitar da abubuwan gunun ban sha'awa yanda malamin marubuci ya rubuta shi wa dabitan mushkilahu duk abin da ya zama za a buƙaci ƙarin haske gani da shi an yi wa allaka hawa shehi kuma aka yi ƙarin bayani a ƙasar littafin domin a fitar da abin da mutane ba za su fahimta ba don ya kai ga sun fahimce shi yadda ake so wanda ya wannan gudunmuwa ga wannan addini shine a shekul muhammad muhyiddin abdulhamid nafa'ahu Allahu Bid'alik Allah madaukin sarki ya amfanar da shi wannan gudunmuwan da ya ma addinin annabi ku khayra ma yajzi salihin kuma Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairin da yake saka ma bayi na kwarai masu himma da kwazo da gudunmuwa da tallafi da tanyi da suke ba irin wannan addini a irin wannan yanayi da ake matukan bukatan haka والأهمية هذا ولأهمية هذا الكتاب لقراء العربية سبودا mahimmancin wannan littafi na alfarku bayan ga ɗaliban da suke koyon larabci ko suka iya larabci ko za su yi nazarin wannan littafin domin neman mafita to fa huwa khairun ma ullifa fi hadha al-mawdu to su sani kun ga wannan littafin shine mafi alkhairin duk wani littafi da aka rubuta a irin wannan fagen da yake kunshe da bayanin kungiyoyi yake dauke da tsari irin wannan nuqaddimuhu fi hazihi at-tab'at al-jadida malai ce muna gabatar ma ɗaliban ilimi da wannan littafi a bisa wannan sabon bugun allati hawala na kadar juhudina wasu ta'atina wanda mun yi iyakan iyawanmu gwargwadon dama da iko da ƙwazo da Allah madaukin sarki ya hore mana an nan fi an ha kulla duk wani kuskure na bugu da wani kuskure da za mu iya cin karo da shi mun yi ƙoƙarin kau da shi a cikin wannan littafi wa ƙafi tsaba'ati sabiƙa wanda a sauran bugun da aka yi ma littafin kamar yadda muka ishara a farko to sun yi ƙoƙarin tantancewa da kuma ƙoƙarin tacewa da tabbatar da cewa waɗancan kurakuran da suka faru a waɗancan bugun da aka yi littafin a can can baya to wannan taba'a ba ta kunshe da wannan naftagi fi zalika khidmatul islam mun yi wannan aiki ne muna fatan ya kasance mun yi ma musulunci hidiman da mu ma za mu iya yi wa nafa'al muslimin sannan kuma ya zama wa naf'al muslimin ya zama amfanuwa ne da amfanar da musulmi game da ci gaban rayuwarsu da addininsu da kuma aƙidansu lokaci ɗaya zama tonon asiri da fallasa ga waɗancan miyagun aƙidin da aka kawo domin su rikita su ruɗa su birkita abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya gina al'umma a kan shi kinan duk wanda ya tsaya fahimci wannan littafin kamar yadda mala yake ta ƙarin bayani a nan lallai addinin shi zai koma irin addinin waɗancan na farko da suka samu tarbiyya daga hannun annabi kenan zai guji waɗannan zango biyu da suka afkoma addini kun gano wannan da kyau ko sai addinin shi ya koma tsabtatacce tataccen addini wanda in ya mutu zai ga amfanin abin da ya riga ya aiwatar a lokacin da yake rayu wallaha azza wa jalla nas'al maɓaba'an da suka buga wannan littafi suka ce kai Allah mabuwayi maɗaukakin sarki ne fa muke neman taimakon shi muke roƙon shi an yi wa fiƙana fi amalina haza ya datar da mu migan da katar a bisa wannan aiki da muka yi وأن ينفعنا بدعوات salihat, Allah kuma ya amfanar da mu da irin addu'o'i na ƙwarai minkum wanda ku wanda kuke karatun littafin nan a yanzu da waɗanda za su karanta shi a nan gaba za su yi mana duk lokacin da suka karanta wannan littafi Allah ya saka musu da dukkanin alkhairan duniya da lahira. Mala ya ce wallahal musta'an Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne wanda za a nemi taimakon shi wanda za a nemi ya datar wanda za a nemi gamdakatar ɗin shi innahu ni'mal maula Allah madalla da shi a matsayin shi na mai gida ga duk wani kuma ya nemi taimakon shi wa ni'man nasir kuma madalla da Allah maɗaukin sarki ya zama shine mai taimako da agaji da ɗaura bayi a bisa abin da ya so kuma ya yarda da shi an nashar. kuma daga nan ne muke yin addu'a da cewa Allah maɗaukin sarki ka taimake mu ka datar da aƙidar mu mu nisanci duk abin da aka iya shigo da shi cikin wannan addini wanda asali ba shi wanda ya saba ma aƙidan da annabi ya ɗora sahabbai a kanta Allah maɗaukin sarki ka kiyaye mu ka kyamatar da zuciyarmu an san wannan abu ka kiyaye gabanmu da kuma aikata shi a aikace sanin waɗannan abubuwa da waɗannan aƙidin mataki ne na haɗa kan al'ummar musulmi domin idan ya zama kai ka fahimci cewa addinin da kake ya saba ma addinin da annabi ya yi kuma sai ka auna ka ga ashe addinin da kake a yanzu waɗancan kasan biyu so suka shigo da addinin saboda wata manufa mummuna ga addinin da kai za ka yi ƙoƙarin barin wancan manufofin da wannan addinin da ya aka gurɓata shi za ka komo addinin da bai haɗu da wannan gurɓatuwar ba to kaga mataki ne na haɗa kan musulmi amma a cewa an kira taro a wani ɗakin taro da za a tattara waɗanda suke da saɓani wajen fahimta da aƙida da komi a ce kawai a kira su a yi masu jawabai su ɗanyi bayanai wai sai a ce wa an haɗa kan musulmi to wannan ɗarkaniya ne kuma za a yi ta yi nan da ƙiyamu sa'a ba kuma abin da zai canza amma wane ya zo da abin da ake zaton ya saba ma abin da su wane suke a kan shi to sai a ƙoƙarin fahimtar da shi wannan abin fa ba addini ba ne kuma a nuna mai a bisa hasken alkur'ani da sunna sannan a yi mai waiwaye adon tafiya a bayyana mai wannan a bisa abin da ya faru a tarihi sannan a karantar da shi irin waɗannan bayanan cewa kaga abu kaza da ka ƙudurce kake imani kake aiki da shi to faji asalin shi kuma waɗanda suka zo da shi ji manufansu sannan da suka yi tarihi a zangon farko da suka zo da wannan banna ga cikin wannan addini to kalli illan da ya faru ma musulmin wancan lokaci kalli illan da ya haifar ma addininsu yanzu kuma kalli irin illan da kai yanzu ya maka irin illan da ya ma addininka na musulunci a wannan lokacin to idan Allah maɗaukin sarki na nufin shi da alkhairin duniya da lahira sai ka ga ya bar wannan abu to sai ga kai ya haɗu haɗuwa na dindindin haɗuwa na har abada wanda babu sauran nunkufurci tare da shi kun gane wannan da ke ku kuma za a wannan aikin ne ba tare da zagi ko cin mutunci ko habaici ko batanci ko nune ko kiran suna a ce wani kaza su wani kaza a yi kwatancin da zai zubar masu da mutunci ba allah maɗaukin sarki ya sa mu wannan ka'idan karatun a haka allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu za mu a nan muke cewa subhanaka mu biyan shada la la'ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum